Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 25 ga watan mayun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel amurka ta za ta aika da karin sojoji zuwa gabas ta tsake domin su kare dakarun amurka da ke fuskantar barazanar hari daga iran shugaban amurka donald trump ya sanar jiya juma'a yawancinsu suna cikin kariya trump ya faɗa manema labarai lokacin da yake amsa tambayar wakilin murya amurka mukaddashin sakataren tsaron amurka pat shanahan ya ce ma'aikatar tsaro ta pentagon za ta baiwa kwamandan dakarun amurka a gabas ta tsakiya fasahar kakkaɓo makamai masu linzami da ƙarin hanyar tattara bayanan sirri da yake magana da manema labarai a pentagon jami'ar rundunar sojin ruwa riya admiral michael gilde ya ce yawan dakarun da za a aika za su kasance kusan sojoji 900 ya ce sojoji ɗari ce cikin sanarwar shugaban ƙasa da sakataren tsaro mata da maza ne da yanzu haka suke yi a yankin amma su kuma waɗanda suke can an ƙara musu lokaci domin samun ƙarin kariya Firaministar Birtaniya Theresa May ta zama shugaba ta uku a jam'iyyar ta masu ra'ayin mazan jiya da ta fuskanci rarrabuwar kai a jam'iyyar a kan batun kasancewar Birtaniya cikin tarayyar Turai. Ita ma ta bi sahun Margaret Thatcher da David Cameron. Bayan fuskantar tashin hankali da barazanar yin murabus daga yawancin ministoci, jiya Juma'a May ta sanar da cewa za ta ajiye aiki amma kuma za ta ci gaba da zama a matsayin firaminista har sai 'yan jam'iyyar ta sun zaɓi sabon shugaba. Kuma tana nan har lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara Birtaniya a watan gobe. Murabus ɗin na me ko da yake ba lalle ba ne ta bayyana ta yaya kuma koyaushe ƙarƙashin wani matakin jijiniya Birtaniya za ta bar ƙungiyar tarayyar Turai a cewar wato wasu 'yan jam'iyyar da manazarta. duk wanda zai maye gurbinta zai fuskanci irin kalubalen da suka karya mai lambarin da ke kan gaba tsakanin waɗanda suke son birtaniya ta kasance da ƙungiyar tarayyar turai da kuma waɗanda ba sa goyon baya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jama'ai afghanistan sun ce wani bam da ya tashi a wani masallaci kabul da ke cike makin lokacin da ake sallar juma'a jiya ya kashe wani babban malami mai goyon bayan muradun gwamnati da kuma wasu masu ibada da yawa a wani hari na daban kuma wani harin bam akan hanya ya raunata sojojin romani hudu a kudancin lardin kandahar ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar da mazauna babban birnin kabul sun bayyana cewa malamin da aka kashe mai suna malavi samirullah rehan yana cikin jan sallah ne bam ya tashi harin ya raunata akalla mutane goma sha shida wasu daga cikinsu an ce suna cikin mummunan yanayi nan take dai babu wani da ya ɗauki alhakin harin wanda jami'an ƙasar suka ce da alama harin ya auna malar rayan ne Jama'ai dai sun zargi ƙungiyar taliban da kitsa harin amma mai magana da yawon ƙungiyar ya musanta hannun ƙungiyar a harin jiya juma'a babbar kotun ƙasar kenya ta amince da dokar da ta haramta neman jinsi ɗaya a ƙasar. karkashin kundin tsarin mulkin kinye dokar ta haramta aure tsakanin jinsi ɗaya an kuma kara tabbatar da ita jiya juma'a wadda ta tanadi hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari a muhawarar da aka yi a kotu alkalan da suka saurari shari'ar sun bayyana cewa ba wata ingantacciyar shaida da ke nuna cewa ana nuna masu neman jinsi ɗaya bambanci haka kuma alkalan sun yi jayayya kan cewa warware wannan doka zai bude hanya ga auren jinsi ɗaya suka kuma ce babu wata shaida ta kimiyya da ke nuna cewa da haka aka haifi masu neman jinsi daya. daga ƙarshe ministan harkokin wajen iran muhammad jabad ya gana da shugabanni daga makwabciyar ƙasar pakistan jiya juma'a don tattaunawa akan batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu da kuma takaddamar da ke faruwa tsakanin iran da amurka zarif da ministocin harkokin wajen pakistan shah mahmud kureshi sun jagorci wato wakilansu a tattaunawar kafin jami'in diflomasiyyar iran ya kai ziyara kasar ya yi wata ganawa da firaministan pakistan imran khan jami'ai sun ce tattaunawa za ta mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi kasashen biyu da kuma abubuwan da ke faruwa a yankin yanzu haka takaddamar da ke faruwa tsakanin iran da amurka na ci gaba da zafafa tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sanar da matakin dakil harkar sayar da man iran a kasashen ƙetare kwata-kwata da kuma ƙara yawan dakarun amurka a yankin a matsayin mai da martani akan abin da ya kira barazana ga amurka. kenan kuka saurara. Dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya mai suna Maryam Kasim Muhammad mai sana'ar sai da kayayyaki da kuma yin turaren wuta. A hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirarsa ta kasance. Malama Maryam, sana'ar me ake yi? To, sana'ar dai ina sayar da kayayyaki sannan kuma ina yin abu sana'a kuma ta hannu wani irin kayayyaki ake sayarwa kuma wani irin sana'ar hannu ake yi to ina sai da atamfofi da laces da material mm-hmm. da costume haka mm-hmm. da kuma takalma da yalin kyalkyali na mata to sana'ar hannun kuma fa sana'ar hannu ina yin turaren wuta turaren wuta mm. na maiduguri ai na sudan ma ke sudan ce a'a ni ma na koya ne a gurin wata basudaniya To me ya hankalin ki kika koyi turaren wuta na Sudan ba ma na Maiduguri ba? Gaskiya saboda ina bala'in son kanshi a rayuwata. Kina son kanshi? Eh. Ki bani shekaru nawa da fara sana'a ta hannu? Eh to ina ga zan yi shekara biyu. Biyu. Mm. lokacin ana jami'a ko kuwa an kammala jami'a a lokacin ina jami'a to kina jami'a me ya ja hankali. abin da ya ja hankali na shine gaskiya ina yawan siyan turare hmm. na wuta da su humra to kuma ina kashe kuɗi mai tsada lokacin da nake siyansa sai na ga to nima me zai hana nima in rinka yi idan ina yi na farko zan samu zan rinka amfani da shi sannan kuma zan rinka siyar da shi to shi ita ta koya mu. Da kika hada sana'ar hannu da haja da kuma karatu ya kika hada duka ya kika hada sana'ar neman kuɗi da karatu. Eh gaskiya kowanne ina bashi shi lokacinsa mm. don haka ban samu wata matsala ba dangane da ina tsatsara komai. Har kika kai ga kammala karatu? Gaskiya ne. To wani irin alfanu kika samu a sana'a ta hannu? eh gaskiya ina samun alfanu sosai dan gaskiya ba na rasa kuɗi ba ki rasa kuɗi gaskiya ne na ki dauke wa iyaye wasu hidimomin ne ko kuwa a'a ban dauke musu ki dauke musu ba ban dauke musu eh to zan ce ina taimaka musu gaskiya eh. amma wai ba sosai ba gaskiya kusan sana'a ta sai in ce a kaina ne ga kuma al'umma amma dai iyayena gaskiya ba sa bukatar wai in taimaka musu in na taimaka musu ba za su ke ba amma dai ba sa bukata kamar yadda dai wasu nakan koya wasu ko kuma idan sun kamun kwastomomi akwai abin da nake dan in fitar da su kuma sukan ɗebi kaya daga wuri na in ba su akan farashi su ma su je su siya su kara shago gare ki ba ni da shago a gida nake kasuwanci na kaka a gida kenan da mun kirga kin kafu ne an san idan aka je ki gida ana saya ko kina amfani da kafafen sadarwa na zamani gaskiya ina amfani da kafafen sadarwa na zamani kuma dai kafin in fara amfani da kafafen sadarwar kamar ni ina ina tallata hajata ta yanayin kayan da nake sawa a hakan mutane suke ganin sai su tambaye sai da abu kaza sai in ce eh, ni nake sai da kafin hakan kina nufin idan kika sanya a jikin ki mutane suka gani sannan sai ki tallata musu eh in dai na saka za a ce abu kaza ya yi miki kyau ke kike siyarwa ko ko sai in ce eh, ni nake siyarwa wani bana ma bukatar wai in tallata shi gaskiya ga yanayin mutane da suke gani kawai sai su ce suna son abin kuma wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan to da haka gaskiya mutane suka san ina sai da abubuwa wani irin kalubale aka fuskanta a wannan sana'a da ake gaskiya kalubale ana fuskanta matsala ko ba za ta fice kamar ta harkar bashi ba ga mata suna ba da matsala sosai wata in ta karbi kayanki sai ta yi shekara bata baki kuɗi ba mm. in kin mata magana ta ce za ta turo miki za ta turo miki kusan kamar a ce karshen wata ake tutturo da kuɗi ga mata maza ku dama ba su da matsala irin wannan da sun sayi kaya za su baki kuɗin ki kina sai da kayan mazan ne ko ko mazan ne in suka siwa matan nasu ai ina sai da kayan maza ina sai da na mata wani irin kayan maza ake sayarwa ina siyar da duka da shaddoji da kuma irin kaftan haka da irin dogayen riguna na maza da kuma takalma kaftan din ke dinkawa a ba ni nake dinkawa ba wata ce take kawo mu sai ki tallata mata mm. in kika tallata mata tana baki na kika san ne eh ba wai bani kaso take ba za ta ban kan farashi in ta bani ita ga abin da zan mayar mata ni kuma ga abin da zan kara siyar to ne irin kira za a yi wa matasa musamman mata da gaskiya dai kiran da zan musu su yi kokari su rinka yin sana'o'in hannu in ma ba su iya ba to su je su koya saboda tana da mashigar amfani inda kana yi to ba za ka rasa abun batarwa ba. Tuma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Maryam Kasim Muhammad da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. in sa a kimanta da duk shugabannin da suka yi shuɗi a ƙasar nan. Ina tsammanin babu wanda za a ce ya yi aiki kamar yadda gwamnatin isu muhammadu ta yi aiki a ƙasar bai yiwuwa kana ɗan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zaɓe za ta nema Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Daya daga cikin abubuwan da ke damuwar mutanen jamhuriyar Nijar da ke da damuwa game da tsaye da Bazoum Muhammad a matsayin dan takarar shugaban kasa na zaɓe mai zuwa da shekarar 2021 da za a yi a can kasar shine zargin da aka daɗe ana yi na cewa hukumar zaben kasar wato Seni tana ƙarƙashin ma'aikatarsa da yake wa minista wato ma'aikatar harkokin cikin gida. to bazum ya ce an wa abin bahaguwar mahinta ne tana ƙarƙashin ma'aikatar minista na cikin gida ah, ta fannin in kama akwai wata dokan zaɓe bayan da an yi shawara a cikin ɗakin nan na shawarar jam'iyyoyin siyasa wanda ake ce masu ndp mu ne ake wannan uh, minista na cikin gida ake ba ma dokokin yake gabatar da su a majalisar dokokin ƙasa uh, ta wannan fannin ne kaɗai akwai irin wannan alaƙa da kake magana a kai amma ta fannin gudanar da zaɓe ba mu da kowace alaƙa da hukumar zaɓe mai incin kanta yi dama don ana so a amshe ma gwamnati tsare-tsare da gudanar da zaɓe aka kafa irin wannan hukuma ta musamman mai kula da zaɓe a tuna da wannan mana ai ba mu iya mu ce mu ba mu yarda ba da minister da interior ya gudanar da zaɓe ya yi tsarin zaɓe a kafa hukuma mai incin kanta kuma wanda kowa ya tabbatar da tana incin kanta kuma a ci gaba da cewa ai za a zargi minista na cikin gida da gudanar da zaɓe to ya kamata mu san abin da muke so ba minista da l'interior ba ne yake gudanar da zaɓe kenan wannan zargin mu bai tada mu hankali ko kaɗan ba. Muhammad Bazoum kenan mutumin da jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaida ya zama mata dan takarar shugaban kasa in Allah ya kama shekarar 2021 lokacin da za a yi zaɓe. To koya su mutanen Nijar masu jefa ƙuri'a suke kallon wannan takarar ta Bazoum da kuma alakata da gwamnatin shugaba mai ci yanzu Isu Muhammadu. Bubakar suna Muhammadu Isu gaskiya ya ke cikin Nijar. Har kwanan gobe ma bayan shi, har Bazoum ma bayan shi. Babu zalunci wannan iko. Allah gwana muna a yi zaɓe lahiya kuma zaɓe mu a bayan Bazoum. sai ya ci zaɓe ko mun za da tsaya daji mu yi tsarani mu gaida mai mutane mu masu ne kamar mu ba zu na kwarai na mai da rishi kuma Allah ba shi sa'a cikin wanga zaɓe. sunana nyandu ibrahim zancen demokrasi abinda muka san da shi idan aka ba mutum manda alkawali ne ka ɗauka idan aka baka shekara biyar ga abubuwan da za ka yi na unhwani 'yan ƙasa a yanzu abin da muke gani ba alkawalin da aka ɗauka ne ba ake yi wanda ya ɗauki alkawali zai ba 'yan ƙasa ruwa zai ba su abinci zai kawo magunguna zai ja share makarantu ya zo sai zancen an yi shanje an yi ake muna kwana lahiya tashi lahaya na kasan mu a ce sai amurka ko faransa za su zakwa su kula da shi demokrasi zancen jama'a ne yanda jama'a suke so haka ya kamata a yi ba zancen wani parti guda dan yana da iko ba ya ce shi zai tsaida duk ka'idodin yanda za a tayar da zaben mutum guda ya ce shi kandida ne shi shugaban farti ne shi minister ne kuma shi za a zartar da hanyoyi waɗanda za a zaɓi kan gare su an san da nan babu gaskiya to madalla to a yau a kashi na biyu na muhawarar da wakilin mallacan yamma yusuf abdullahi ya shirya mana tsakanin adamu manzo na pnds talaya da habila rabi'u na jam'iyyar adawa ta mpn za mu tashi ne daga kan maganar ayyukan da gwamnatin take bugun gaba cewa ta yi kuma yadda wasu suke kallon abin da yadda ake alakanta shi da shi wannan sabon dan takarar da yake da goyon bayan gwamnati din wato shi bazu muhammad bari mu je yadda shi adamu manzo da ke wakiltar gwamnati mai ci yanzu zai kokarin kare ta da ayyukan nata in sa a kimanta da duk shugabannin da suka yi shudi a ƙasar nan ban da wa'anda jamhuriya ta holku wa'anda su ne suka kawo Nijar ina tsammanin babu wanda za a ce ya yi aiki kamar yadda gwamnatin isu muhammadu ta yi aiki a ƙasar amma a yau habila ya ce ba mu yi mulkinmu da muka yi wa'adi biyu na shugaban ƙasa isu muhammadu ba a yi aikin komi ba babu abin da aka yi 'yan ƙasa suna saurari 'yan ƙasa wa'anda ruwan sha ya gagare su aka kawo musu ruwan sha tsarkakakki masu kyau suna sauraron shi su sun san an musu shi bai sani ba 'yan ƙasa wa'anda duk lokacin da aka shiga kunci gwamnati take kawo abinci ta sai da musu da rahusa su sun san da gwamnati ta yi aiki 'yan ƙasa wa'anda suka yi shekara goma sha biyar ashirin basu da hanya a yau aka musu hanya sun sani kuma sun shaida an musu aiki kenan ya ce gwamnatinmu ba ta yi aiki ba wannan ba gaskiya bane ba kuma in yace gwamnatin ba ta yi aiki ba yaushe su suka huta daga cikin gwamnati yaushe ne rabonsu da gwamnati a bisa kan fannin tsaro shugabansu ibrahim yakuba a cikin jawabinsu a wannan anniversar nasu da aka yi a dusu ya jinjina ma gwamnati a saman matakai na tsaro da kayan aiki da aka bai sojawa da ake ci gaba da basu kenan mu bisa kan aiki ba a gaya mana kuma tsaye da ɗan takara bazum Muhammed mu mpns tarayya mu muka san bazum kuma mu muka tsaye da shi ɗin takara don mun san halayen shi don mun san mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya kuma a yau a 'yan siyasar niger kap ba wanda zai ce maka ya hi bazum Muhammed tsaye da gaskiya babu amma ana ganin baka girman eh, ya kwatanta cewa mutum ne wanda baya da haƙuri sannan kuma ga gaugawa hasala ina tsammanin bazum in bai da haƙuri da yau gungun jam'iyyun masu mulki na emirin da ya watsi shi ne jagoran emirin bazu muhammad shi yake jagoranci emirin kuma emirin tana nan daren da kamsai kara karhi ma take me za ka ce game da waɗanda ke kallon bazum a matsayin ba ɗan ƙasar nijar ba wa'anda suke cewa bazum ba ɗan ƙasar nijar ba ne ba su 'yan ina ne su daga ina suka zo ya za su ce bazum ba ɗan ƙasa ba ne a ina aka aihe shi a ina ya girma a ina ya yi karatun shi menene ne yake nuna musu da cewar ba ɗin Nijar ba ne wannan duka adawa ce adawa ce suke yi saboda sun tabbata insha Allahu ta'ala an aka ta yi zaɓe jam'iyyar PNDS tarayya za ta kashe su insha Allahu ta'ala muna da sakamako na mulkinmu da muka yi ayyuka da muka ma ƙasa a yau garin ya mai in ka dibe shi duk wanda ya zo bako ina tuni gurin kwangare din wallahi tallahi akwai baki da suka zo su da suka safka a hirin jirgi don wafi lahi lazi la ilaha illa huwa rantsuwa nake maka ta dan musulmi ta suka yi kai wannan mutumin yana aiki wa? ya aka yi suka samu wannan hidin shirgi irin wani? dan Nijar ba butulu bane dan Nijar ya san waye ya mushi alheri an mutum kamar yadda hausa suke cewa an mutum ya ce zai baka riga ka dibi ta wuyan shi. Malam Habila ko yan adawa na fargaba karawa ne da bazu Muhammad a wannan zaben? Na gaya muka cewa mu mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda tsayar da bazo a matsayin ɗan takara 'yan ƙasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aika da ya a zamanin da Alhaji Muhammad Isu yake iko shi din daidai da abubuwan da ya a hukunta shi ladabtar da shi na haɗi maka amma da sharaɗi idan zaɓe za a yi na gaskiya amma da yake sun saba ba mu san ba watakila Allah ne ya sa abin da zai faru gobe ya kazancen ban san jam'iyyar pendes tarayya ba lalle na san jam'iyyar pendes tarayya saboda jam'iyyar pendes tarayya ta mulki kasar nijar yau shekara takwas jam'iyya ce wadda ta kawo abubuwa da yawa na cikas a cikin kasar nan a cikin jagorancin da ta yi jam'iyya ce wadda a lokacin ta kasar nan ta huskanci da 'yan kasar nan sun huskanci matsi na rayuwa matsi na halin laha'ula'i matsi na kakazanyi cikin rayuwar kasa amma karkan manta a cikin ina zuwa ina zuwa ina zuwa a lokacin da yake cewa ban san jam'iyyar pendes tariya ba hakika na san jam'iyyar pendes tariya saboda jam'iyyar pendes tarayya an danka mata mulki a yayin da a lokacin da suka ce ƙasa Nijar ba wai arziki ne ba ta da ba lalan shugabanci ne take huskanta lalan shugabanci ne ba take huskanta rashin shugabanci na gari ne take take huskanta samu saboda haka yau jam'iyyar pendes tarayya ta nuna mana gazawarta lalle na san ta wannan me yasa sai yanzu kuma na san jam'iyyar PNDS tarayya kuka ga gazawar jam'iyyar PNDS tarayya ba zai iya ga min lokacin da muke zaune tare da su ba mun yi zama ne na ha'inci ko kuma na zuciya biyu da wani irin zama ina zuwa zama na tsakani da Allah yi da su saboda mu a cikin muna zaune da su muke ba su shawarwari ta hanyar da ya dace a matsayin kayar da ka zauna tare da mutum kuma abin da ya raba mu da su yana cikin ummal aba'isar da muka gane cewa makarkashiya da shirin da ake so a yi bai kawo ma kasar Nijar kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma furucin da yayi a baya da wanda a baya babu wani bambanci. Kana tsammanin har a yanzu mu muna iya yin zagon kasa game da duk wani shiri wanda zai kawo ma kasar Nijar kwanciyar hankali ba dan jam'iyyar MPN kishin kasa bane. Kuma har yanzu bisa wannan hankalin muke. Amma mun gano ka san kamar da su ko da yaushe tsarin su yake. Kaga yanzu ya kazancan aiki. Ba wanda ya sai ce ba yi aiki ba. Eh mun sa an yi aiki kuma aikin da aka yi an kirkiro shi ne da gangan don a cutar da ƙasa cutarwa ta musamman wadda za ta yi tasiri ga ƙasa ga 'yan ƙasa na tsawon shekaru saboda duk ayyukan da yau adam manzo yake haɗi nan sun yi in ka ɗoka, tun daga tsari wanda ya shahi eh, gorubanda da suka yi sun yi tsarin gorubanda kowa ya san abin da suka sa a cikin shi miliyar ɗari da arba'in yau kana cikin ƙasar nan yana ciki ya sani kwana muke yi da mu da ɗiyanmu da mu da iyayenmu a cikin ƙasar nan bamu da wutar lantarki akan an zuba kuɗi miliyar ɗari da arba'in a fannin samar da ƙasan samar da eh, wutar lantarki ga birnin yamai da ma watakila sauran jahohi ya sani haka ne kuma in ba haka ne ba ya karyatar da wannan abun da na haɗi a yanzu cikin wannan halin da muke ciki cikin fargaba ne kake yayu ka kwanta babu wutar lantarki wayannan kuɗaɗen ina suka shiga da su. to sannan ku da yake to in Allah kai mu shirin makon gobe za mu je shin ina aka samu kudaden da ake cewa da su aka yi duk wa'annan ayyukan da ake magana an yi domin suna cewa ai duk dimbin basussuka ne kawai aka tara wa Dijar da wanda za su gaje ta sannan kuma za mu tambayi shi ba zan da kansa kai tsaye ta yaya zai zama shine minista shine shugaban jam'iyyar da ke mulki kuma shine minista wanda a ƙarƙashin ma'aikatar hukumar zaɓe take kuma ma shi an bi ka'ida ma wajen zaben shi da tsaida shi wannan takara din babu wasu 'yan takarar ne sai shi to muna gayyata ku domin ku zo ku ji wayannan bayanan da zamu yi kokarin kawo muku a shiri na gaban Allah ya kai mu azzi muna guda ga su bakin namu Adamu Manzo da Habila Rabiu da kuma musamman shi Yusuf Abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara daga can birnin Yamai a madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington mun bar ku lafiya. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. ci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba That's I am. Asia a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Ali Sharifu gwamna ya taimaka a Borno a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Mustapha Shehu ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. La meilleure